karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi bakwai kidan agogon tiyu da Ghana sashen Hausa na Radio France International ake saurare ya kamitoci 22 da 25. Azima Bashir Aminu. Mai sauraro barka da warhaka ga kanun labaran. Hukumar kwastam a Najeriya ta sanar da cire kudaden fito da na haraji kan dukkanin kayayyakin kula da lafiya da ake shigar da su kasar. Burkina Faso ta nemi hukumomi da kungiyoyin kasa da kasa su ayyana mayakan da ke rike da makamai a kasar a matsayin 'yan ta'adda maimakon kiransu da mayaka masu ikirarin jihadi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce har harin Isra'ila sun raba Falasɗinawa 142 da mahallansa cikin ƙasa da mako guda a Gaza. yanzu kuma ga cikakkun labaran A Najeriya hukumar kwastam ta sanar da janye haraji kan dukkanin kayayyakin aikin asibiti da magungunan da ake shigar da su kasar daga ƙetare. Harajin da ya kunshi na shigo da kaya da aka fi sani da duties da kuma na sagen kaya wato VAT. Matakin da wasu ke ganin tabbas zai taimakawa wa bangaren lafiyar kasar mai fama da tarin matsaloli. Kan haka muka tattauna da Musa Abdulkadir guda cikin masu ruwa da tsake a harkar lafiya daga jihar Kano ta arewacin Najeriya ya kuma yi mana tsokaci kan muhimmancin wannan mataki. wannan yunkuri da hukumar customs ta yi zai ci kawo ci gaba sosai a fannin lafiya da kowane bangare na harkar lafiya saboda gaskiya kusan da yawa abubuwan da suke ka cikas in ke kalla a wannan zamanin da muke ciki ko magani ka rubuta patient ya tafi siya za a gani baya siyan magani qualitatives wanda ya kamata mutum ya siya da kuɗinsa sai ka ga ya siya wanda bai kai wancan ba kuma zai sha sau biyu sau uku ya dawo still da complain da irin wannan ciwon bai warke ba haka idan eh, wani injini. ne na gwaji da ake amfani da shi a laboratories za ka samu ana sayar da wanda ba su da quality wanda suka sabi da wannan uh, bat din da ake biya kayan da ake shigo da su da yawa saboda kayan sun yi tsada da abubuwa da yawa wannan abin zai kawo rage kuma za a samu uh, saukin samun abubuwan lafiya kuma lafiya ita kanta za ta inganta saboda cire wannan bat din da aka yi da abubuwa da yawa kalaman musa abdulkadir hukumar da ke kula da 'yancin bayar da damar gudanar da addinai ta amurka ta roƙi gwamnatin ƙasar ta sanya najeriya a sauran ƙasashen da ke tauye haƙƙin gudanar da addinai musamman ga tsiraru baya da mahukuntan ƙasar suka gaza bayar da kariya ko kuma aiwatar da adalci ga addinai marasa rinjaye cikin rahoton hukumar na 2025 da ta fitar a talatar ta gabata ta ce najeriya ta gaza bayar da cikakkiyar kariya ga mabiya tsirarun addini da ke fuskantar musgunawa ko kuma cin zarafi a jamhuriyar Nijar a wannan laraba aka yi bikin kaddamar da fara aiki da tsarin rikon kwarya na shekaru biyar karkashin jagorancin janar abraman cheney jim kaɗan bayan kaddamar da shi janar cheney ya rataba hannu kan ƙudurorin doka da dama da suka hada da rusa ilahirin jam'iyyun siyasar ƙasar sama da ɗari da saba'in sai kuma bayar da umarnin sakin wasu daga cikin fursunonin siyasa da na fararen hula da ke tsare tsawon lokaci saboda wasu dalilai a gidajen yarin ƙasar jinjina Gwamna Muhammad Sani wanda ɗan Nijar ne yana mai cewa. Ai da suka yi juyin mulki kai mana sun nemi shawara wani a'a shawara ce suka yi tsakanin suka ga ya kamata su yi juyin mulki wannan suka yi kuma suka hito suka ce ma al'umma ga halin da ya sa suka ɗauki ƙuduri da niyyar su yi juyin mulki babu lahi duka ni ina cikin wanda suka ɗauki wannan abin a matsayin kadara duka 'yan siyasa gaba ɗaya. muka ɗauki wannan abin kadara shikenan muka ce to babu lahi za mu musu fatan alheri ubangiji Allah ya musu mahita kuma Allah ya makasa mu gaba daya mahita in suna da niyya mai kyau to har ila yau dai wannan niyyar dai bata kuskure ba wato abin da nake nihi niyya mai kyau har lokacin da aka yi wannan zama na cikin watan february farkon february to da aka yi wannan zama mutane da yawa su suka ce a ya kamata a rushe eh, jam'iyoyin siyasa ƙungiyoyin siyasa ina tasiri ko alfanan rushe ƙungiyoyin siyasa kamar kai ne yanzu a huda maka riga idan aka huda maka riga shikenan babu sai dai ka ɗau wata riga ka sake kenan in an rushe wannan jam'iyoyin siyasa gaba ɗaya wai ana nihin mi Nijar in shikenan ba za a ƙara yin siyasa ba ba za a ƙara ba da damar ba wata ƙungiyar siyasa ta hito siyasa daga jamhuriyar Nijar kinan jinjina Muhammad Sani. Gwamnatin mulkin sojin Burkina Faso ta buƙaci hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da suke kiran mayaƙa masu ikirarin jihadi a ƙasar zuwa 'yan ta'adda. Nasir Sani na ɗauke da ƙarin bayani. Kasar ta Burkina Faso ta kasance ƙarƙashin mulkin soji ne tun a watan Satumbar shekarar 2022 bayan da sojojin ƙasar ƙarƙashin jagorancin Captain Ibrahim Traore suka hambarar da gwamnati wadda ya alkawarta magance matsalar tsaro da ke addabar ƙasar. amma duk da haka matsalar tsaron kara ta'azzara take yi a yayin da masu ikirarin jihadin ke ci gaba da kai hare-hare babu kakkautawa ma'aikatar harkokin wajen ta burkina faso ta bayyana rashin jin daɗin ta bisa yadda wakilan wasu ƙungiyoyi da hukumomin majalisar ɗinkin duniya ke kiran waɗannan ƙungiyoyi da sunan masu ikirarin jihadi maimakon su ambace su da 'yan ta'adda kuma hakan bai dace ba ma'aikatar ta ci gaba da cewa duk wata siffa ta 'yan ta'adda sun cika a ɓangaren kisan al'umma gallazawa mata da ƙananan yara da kuma wasu sauran miyagun laifuka amma aka yi musu lakabi da bai kamace su ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kakkausar suka kan bayanan da ke nuna yawaitar ɓacewar mutane baya ga kame ba bisa ƙa'ida ba da ake ci gaba da fuskanta a sassan arewacin Togo, inda a zaman da ta yi a janiba ta buƙaci ɗaukar mataki daga mahukuntan ƙasar. Tun farko ƙungiyoyin fararen hula ne suka miƙa wa kwamitin koke kan yadda bambancin siyasa ke ta'azzara matsaloli a ƙasar da ke fama da su musamman a yankin arewaci. jagoran gwamnatin sojin sudan janar abdul fatah al-burhan ya shiga fadar shugaban kasar a birnin khartoum jiya laraba inda ya ayyana birnin a matsayin wanda baya hannun mayakan rsf bayan shafe kusan shekaru biyu ana gwabza fada al-burhan ya bayyana haka ne a wani jawabi da aka yada ta kai tsaye a gidan talabijin na kasar jim kaɗan baya da dakarun suka karfa iko da filin tashi da saukar jiragen saman babban birnin wata kungiyar agaji ta open business a kenya ta ce kasar za ta tafka asarar dala biliyan 7 da miliyan 800 duk shekara idan har ta aiwatar da dokar haramta auren jinsi sakamakon yadda kai tsaye matakin zai shafi kasuwancin kasar ta gabashin afirka jagoran mulkin sojin gabon brice ingema ya sha alwashin aiwatar da adalci a shari'ar da ake shirin fara yi wa matar hambararren shugaban kasar ali bango ondimba wato sobiya bango da ɗanta nuruddin a tuhumar da ake mata kan rashawa da almubazzaranci da kuma kwaikwayon sa hannun shugaban da ta yi wajen bayar da kwangiloli duk da cewa har zuwa yanzu ba a sanar da ranar fara shari'ar ba amma silbiya na ci gaba da amsa tambayoyi a mahukuntan ga mahukuntan kasashen gaban karkashin jagorancin ingema da ya kwace mulki cikin watan agustan 2023 Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sabon farmakin da Isra'ila ta fara kaiwa yankin zirin Gaza ya raba mutane kusan 150 da mahallansu cikin mako ɗaya tana mai gargaɗi kan bala'in jin kai Ahmad Abba na ɗauke da ƙarin bayani. Sabbin hare-haren da Isra'ila ke kaiwa yankin zirin Gaza ya ci gaba da kazancewa a rana ta tara a jere, inda ya kashe Falasɗinawa da dama, yayin da hukumar kula da ayyukan jinƙai ta Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA ta ce Falasɗinawa biyu ne aka tilastawa barin muhallansu tun bayan da Isra'ila ta koma yakin Gaza ɗin a ranar 18 ga watan Maris. ma'aikatar lafiya ta gaza a jiya laraba ta ce hare-haren sojojin isra'ila sun kashe akalla mutane 39 ciki har da yara tare da raunata 124 a fadin Gaza cikin sa'o'i 24. Rotoni sun ce an kai hare-hare a fadin yankin ciki har da arewacin Jabaliya na Gazan da kuma kan Yunis da Rafa da ke kudancin kasar. Stephen dujarik kakakin babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres, ya ce kimanin kashi 90 cikin 100 na al'ummar Gaza sun rasa matsugunansu tun farkon yakin da ya barke ranar 7 ga watan Oktoban shekarar 2023 zuwa Janairun wannan shekara. ta kotun kolin brazil ta ce za ta fara sauraron karar da ke tuhumar tsohon shugaban kasar jair bolsonaro da yunkurin kifar da gwamnati ta hanyar hada baki da wasu bayan faduwa a zaben shekarar 2022 zaman kotun na jiya laraba tsakanin alkalai biyar ne ya sa hali fara wannan tuhuma kuma matukar bolsonaro ya amsa laifinsa kai tsaye zai iya fuskantar zaman yari na dogon wa'adi lamarin da ake ganin zai sake ta'asirar rikicin siyasar kasar ta nahiyar amurka austria ta sanar da shirin dakatar da tsarin hada iyalai 'yanci rani ko kuma bakin haure da ke zama a cikin kasar da takardun bayar da mafaka daga watan mayin shekarar nan wanda zai mayar da ita kasar eu ta farko da ta ɗauki wannan mataki tarin kasashe mambobin eu ne ke son dakatar da tsarin bayo masu zaman mafaka a kasashen cike da hadarin iya komawa gida damar kawo iyalansu sai dai har kawo yanzu babu ko ƙasa guda da ta aiwatar a aikace. sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Arafai. dakin labarin wasanni kenan ga kuma Ahmad Abba ya sake dawowa. Sannan ki da kokari Hajiya Azima. An gaishe ka. Ta hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta bayyana sabon kunshin kyautar da kungiyar da ta lashe gasar kofin duniya ta kungiyoyi a bana da za a doka amurka za ta samu mm. wanda ya kai dala miliyan 125 shugaban hukumar kwallon kafa da duniya gianni infantino daidai ya sanar da hakan a wata sanarwa da ya fitar jiya laraba adadin kudade da za a raba a gasar ta bana dai za ta wanda za a doka tsakanin ranar ranakun 14 ga watan yuni zuwa sha uku ga watan yuli zai kai mm. har dala biliyan da kinga kuɗi ne masu yawa aka ware eh, wanda za a raba wato tsakanin ƙungiyoyi da suka samu shiga wannan gasa da kuma waɗanda za su nuna bajinta mm. yanzu dai fifa ta bayyana yadda za a raba wannan kuɗaɗe ne tsakanin kungiyoyin talatin da biyu za su shiga wannan gasa to kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta fara tuntuɓar wakilin dan wasan gaba na atlanta ademola lukman wanda ke tabbatar da aniyar ta kenan na ɗauko ɗan wasan na najeriya a lokacin kasuwar musayar 'yan wasa ta bazara mai zuwa duk da cewa akwai wasu manyan kungiyoyi da zawarcin dan wasan kuma atlanta ta ne ta yi nisa wurin wato sanya eh, wato farashi don sallamar dan wasan dan mm. wasan mai shekaru 27 wanda yanzu aka ke cikin masu takale da wasu eagle kin san super eagle ɗin na kokarin samun tikitin shiga eh, wato zuwa kofin duniya duk da lamarin na mata ta tangal-tangal e, to ya kasance dai kan gaba cikin 'yan wasa da kungiyar ta spaniya ke zawarci saboda rawar da ya taka a kakar wasanni ta 2023 wajen lashe kyautar gurzon dan wasan afirka da kuma lambar yabo ta gasar kuma ka san da ba ahmad abbasu 'yan wasan najeriya zaka ga sun haska da gaske sun ba da gudunmawa a kungiyoyi amma an aka zo cikin tawagar kasa sai ka rasa ina karsashin su yake mm. wallahi to tuni a atlanta lamarin da ta sanya farashin fan miliyan hamsin kan Ademola Lukman mm. daidai lokacin da rahotanni ke cewa Manchester United da Newcastle duk sun shiga zawarcin dauko dan wasan. Mm. kawai yanzu Lukman eh, ya zura kwallaye sha uku sannan ya taimaka aka ci a biyar a wasanni shi da uku da ya buga a gasar siri A wannan kaka lamarin da ya sa ya shiga jerin 'yan wasa da manyan kungiyoyi ke sanya ido a kansu. To muna cinikin 'yan wasa yanzu da Newcastle na sha'awar sayan dan wasan Liverpool da Ingila Jarel eh, wato kansa mai eh. shekaru 22 tana kuma fatan kungiyar ta amince da fan miliyan 30 don sakin dan wasan. To dan wasan Manchester United jaron Sancho a halin yanzu yake zaman aro a Chelsea. Mm. Mm. ya damu ya koma bundesliga inda yake son sake koma borussia dortmund eh, duk da cewa eh, duk da mm. cewa bayan leverkusen su masu nuna shawar sayan dan wasan mai shekaru 25 mm. to dai chelsea na duba yiwuwar sayan dan wasan a matakin dindindin kafin ta ci fanar da shi kuma nan take watakila wadda dabara ne na samun kuɗi eh dabara ce ta <laughs> samun kuɗi da a chelsea ma ba wani abin kirki yake ba tun bayan da ya baro bundesliga din ba a ga ga ya nuna hazaƙa sosai to to chelsea din da ta bi sahun real madrid a fafutukar neman ɗauko ɗan wasan wato bournemouth wato dean uh, hussein eh. mai shekaru goma sha tara matashin ɗan wasa kenan nottingham forest kuwa na neman tsawaita kontragin ɗan wasan wales mai shekaru da uku ne ko williams wanda mm. wanda kontraginsa zai kare a watan yunin shida to an doka premier najeriya a jiya inda yau ma elkanemi warriors da shooting stars za su ke cire ni sai remo stars da iyimba waɗanda su ma za su haɗu can anjima da yamma inugu rangers da eh. plateau united su ma dai za su haɗu a zima sai kuma niger tornandes da akwa united da su ma za su ke cire ni amma an ɗage wasa tsakanin ikorodu city da kuma katsina united wato dai wasanni sai wanda mutum ya zaɓa sosai a zima Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke ɗauke da su a shafukanmu na yanar gizo wato Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. Hukumar kwastam a Najeriya ta sanar da soke haraji a kan kayayyakin kiwon lafiya. Shugaban mulkin soji na Nijar Janar Abdulrahman Tiyani ya fara wa'adin shekaru biyar a jiya laraba tare da sakin wasu daga cikin fursunonin siyasa da sojoji da ke tsare. Mun wallafa bidiyo a kan batun da zarar kun ziyarci shafinmu. ko menene dalilin da yasa sojojin sudan ke samun nasara akan 'yan tawayen rsf da zarar kun ziyarci shafinmu mun wallafa bidiyon cika shekaru hamsin da kisan da gwamnatin kwaminisanci ta yi wa mutane dubu ashirin a cambodia ku ci gaba da bibiyar sashen hausa na radio france international arafai domin samun sahihan labarai daga sassan duniya daban-daban ku bibiya arafai hausa kumore. ta za ku iya ziyartar shafin nama akan adireshin hj.rfi.fr A jamhuriyar Nijar Janar Abdurrahman Chani wanda ya kwaci mulki da karfi ya fara aiki a matsayin cikakken shugaban kasa don yin wa'adin mulkin shekaru biyar daga jiya Laraba. Wasu daga cikin matakai na farko da shugaban ya dauka sun hada da rusa ilahirin jami'in siyasar kasar sai sakin wasu daga cikin fursunonin siyasa da kuma sojoji da ke tsare. Sai ku yi amfani da lambar mata WhatsApp alamar kari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar ko kuma shafinmu na Facebook don bayyana ra'ayoyinku a game da wannan sabon babi da aka shiga a Nijar. Ta Arafai Hausa na dakon ra'ayoyinku ga kuma shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. barkanmu da sake haduwa a cikin sabon shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashen hausa na radio france international rfi daga mataki na farko har zuwa inda ake ganin ya dace su je su abu ne mafi mahimmanci musamman ma bangaren harkar aikin asibiti domin muna so mu samu